Today, I stand before you to present our budget of renewed hope, a budget which will go further to reflect the eight priority areas of this administration. Yadda shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da kasafin kuɗin baɗi na naira tiriliyan 27.5 ga haɗaɗɗiyar majalisar ƙasa kenan wannan kasafin shine na farko da tinubu zai gabatar wa majalisar tun rantsar da shi da aka yi a watan mayu majalisar zattaswa ta amince da naira tiriliyan 27.5 ne a matsayin kasafin kuɗin najeriya na shekara ta 2024 wadda aka yi wa lakabi da kasafin cimma muradun gwamnati da daman biya wa al'umma bukatunsu a kunshin kasafin da majalisar zattaswa ta amince amince da shi an tsayar da farashin gangan ɗanyen man fetur kan dalar amurka 77 da santi 96 da lissafin cewa za a rika haƙo gangan mai miliyan ɗaya da dubu a rana kan farashin dala ɗaya a naira ɗari bakwai da hamsin wannan kasafin za a kashe naira triliyan takwas da wajen aiwatar da manyan ayyuka ayyukan yau da kullum zai laƙuma naira triliyan tara da casa'in biyu shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar dattawa sanata Dr. Muhammad Sani Musa ya yi ƙarin haske. Mun yi abubuwa da yawa. Mun duba ta inda muke samun kuɗaɗe da ke shiga wa gwamnati kamar ta wurin man fetur kur da ake haƙowa daga ƙasa. Da za ka ga ana samun eh, barrel miliyan ɗaya drum kenan ko miliyan ɗaya ganga miliyan ɗaya da ɗari biyu. Ko wani lokaci ma baya kaiwa miliyan ɗaya wancan gwamnatin. Amma tun da wannan gwamnati ta shigo cikin hukuncin Ubangiji sai abin ya ɗaga yanzu ana samun kusan miliyan ɗaya da ɗari bakwai haka ya nuna cewa kuɗi za su shigo da yawa fiye da yadda muke samu a baya kuma farashin mai ba wai yana ɗagawa ya sauka yana ɗagawa ya sauka a kowane lokaci bane wani lokaci za ka ga ya tsaya dan kwana biyu sannan wani lokaci kuma ya je ƙasa muka duba muka ga yadda gwamnati ta kawo haka za ta yi kan na shekara mai zuwa to mun bari a hakan aka yi kuɗaɗe da yawa za su iya shigowa saboda wayannan hanyoyi da aka nuna na samun ci gaba kuma mun yi kira da jami'an tsaro su ƙara karfafa tsaro a wuraren da ake ayyukan wannan saboda kudade su ƙara shigo ma kasar nan. Shi kuwa sanata mai kula da kwamitin kasafin kudaden gwamnati da kashe su Ahmad Aliyu Wadada ya bayani cewa kamata yi Najeriya ta ƙara yawan kasafinta. kasafin kuɗi ya mana kaɗan mu miliyan ɗari biyu da wani abu ƙasa ce mai girma ƙasa ce mai arziki ƙasa ce mai ɗaukaka ya kamata mu dinga yin abin da ya kama da mu in za ki yi budget fa capital fa na duk abin da muke magana kai duk dan Najeriya ba zai samu fiye da dala dubu ɗaya ba. To nawa kake ganin ya kamata a ce shine kasafin kuɗin Najeriya? Ya kamata yanzu muna kasafin kuɗi na trillion hamsin, trillion sittin don mai muna da resources ɗin idan za mu kamanta gaskiyan da ya dace tsakaninmu muna da resources da zai yi bakin muna da kudin muna da ma'adanan muna da komai da zai yi bakin ya yi supporting kasafin kudi na biliyan hamsin biliyan sittin har biliyan saba'in wannan kasafin ya nuna cewa shugaba tinubu zai ci gaba da tsarin aiwatar da shi daga watan janairu zuwa disamba kamar yadda tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ƙaddamar a lokacin mulkinsa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.